na na uku kuma shine dan jarida mm. fitsarin kwance da dama yakan iya hana wa wasu aure ma wani yana son auren ita tana son auren sakamakon duran da ta yi mafarki mm. za ta yi fitsarin kwanci wata kuma a'a kullun ne fitsarin yadda ka san kamar mutum mai shan ruwa kaga kullun sai ka sha ruwa an baka sha ruwa ba kaga za ka sha ti mm. yawa dole ne kullun sai ka samu abu mai wadda yake da alaka da ruwa ya zama dole to kullum mutum sai ya yi fitsarin kuma a kwance za ga wata ko za ta tashi so hudu ne ko so biyar na sai ta wannan fitsarin wata kuma zartun zai ga cewa gashi kafin fitsarin ne ya kama shi kafin ya je bangida sai ya fita wani haka yake da dama zata za ga cewa da ta tashi kafin ta tashi ta je bangida gida sai ga fitsarin ya kama ta wasu suna alakanta abin da sanyi wani in yana jin sanyi kiwa yana hanawa manyan ma wannan kan shafe su ko dai a'a kananan yara ya tsaya a'a wannan manya ne akwai masu kiwuya kuma wanda mutum yana ji da fitsarin ba zai tashi yayi ba mm. sai ya bari sai ya taru ya taru to nan likitoci sun tabbatar mana yana haifar da damuwa mm. da duk abin da yake damun ka to fitsari da ba haya mm. to ba sa taruwa idan lokacin su ya zama dole ka je ka yi ko tambaya ne a makwabta ko a ina ne ko tafiya ne mutum za a ga yana yi a mota ce a yi hakuri dai ba zan tahara mm. Mm. wani ma za a ga kuma yana fitsarin obados menene overload duk bayan minti talatin zai ci a tsaya fitsari kaga shi ma zama lalura <laughs> kaga mutum na fitsari fitsari sai ka ce kwado tsitsitsit aka an gama tsitsitsit an ka fara tsitsitsit an ana abin sai ka ce kwado ka san ba mai abu mai fitsarin kwado tsitsitsit kullun a cikin ruwa <laughs> to duk wanda aka zage shi aka ce kana fitsari kamar kwado hmm, to ah, bai kamata ba eh, to saboda haka wannan lamari shine dan jarida zan ba da taimako na lalura masu fitsarin kwanci hmm. akwai